Eh, sunana ne Ibrahim, Ibrahim dan dukununu wanda ana kirana da shi tun lokacin da ina daji. Lokacin muna aikata abubuwa na ba su da kyau, <clears throat> a ƙarshe na diba na ga ba su da kyau, na ji tsoron Allah ba don wani ya kira ni ba, na dibi ranar da za ni kuma ma Ubangiji abin da za a tambaya ta da shi. Eh akwai abubuwa wanda na da dama. Na daidai kaga ka ga lokacin da mun karbi sasanci ɗin nan don Allah ne kuma muyi don dangin mu su ji da mun kai kuma su bi su ma ji tsoron Allah su daina wannan aiki hakanan To daga bayan haka nan lokacin da na karbi wannan sasanci, lokacin mai girma Amen gwasau shi ya ɗauke ni ya miƙa ni wajen kwamishina Dauran, Dauran. ya yi mani alkawali za a kai ni wurin wurin excellency muhammadu matawalle to daga lokacin dai lokacin bayanan kuma an ta ciya za a kai ni mu je mu interview da shi in mu samu bayanan da muka tattauna da shi a samu abun da aka ba mu na rika gidajenmu wanda za mu tama su kayan kansu gwamnati da abubuwa da dama bayanan sirri to a yi haka ɗin dai an je da ni wajen kwamishinan 'yan sanda abu yaro mun tattauna na ce masu ne zan yi aiki tare da su a tare da bayanan siri ni kuma ina so su ɗaukar mai alƙawalin da an kai a cika man shi to har yau dai ina tare da 'yan sanda har yanzu a na jihar zamfara har sojoji na yi tare da su ina tare da su eh, ai ma alkawali za a sai man gida a samu jari a bani wanda zan rinka sana'a da shi kuma ina tare da su ina ta masu aiki to gaskiya har yanzu dai ka gani ɗan kaji daɗi daga mun haɗu dai da ka gane ni haka nan ka gane ni ko yanzu babu wani abu da ya zo ba sai dai in na je na ko kwanta na ce gashi gashi ga abubuwa da suka kasancewa sai a ce man za a yi kuma har yau dai ban samu wani dogon labari ba daga ciki eh na farko akwai bayanai da dama a nazance idan allah ya taimake mu kuma mutane sun diba bayanin da ni in allah da za a samu zaman lahiya a ƙasar nan kamar na dai in ce mu danginmu hilani su ji tsoron allah duka abun da su kai kuma duka abun da zan ƙara bayani a ciki ta sashen da nace za a samu sasanci kaga mu cikin mu hilani akwai kuma mutane hausa 'yan banga suna takalar mutanen nan har yau suna tare kan hanya suna zage 'yan uwa wanda ba su ji ba su gani ba suna kashewa kuma sun san da ba su ne barayi sun san inda barayi suke to abin da nake gani kamar su za su kira ne su masu magana mu kuma a zanna a samu zama da mu da na baro wannan sana'a mun ka bari don Allah kuma za a samu hanyoyi tasiri kamar bayanan da zan bayarwa tasiri tare in Allah haɗa da mai girma gwamna zan bashi bayanan sirri wa'anda insha Allah ta kansu za a ci nasara. Eh, in sha Allah akwai su da dama da akwai lokacin da ni kaina lokacin da na shiga na ce zan tama jami'an tsaro aiki na ta masu sun gani iyaka kokarin da na yi na ba da gudunmawa da dai mutane ba wanda ke ciki wannan harka na nuna ba ni sonta kuma na nuna musu lalle aikin da suka ina ta masu gare shi ba so ɗaya ba so ba mutane wa'anna na ba su fare shi ne sun yi aiki da shi kuma sun ga nasara gare shi to a bayan haka nan kuma na ba da gudunmuwar cewa insha allahu inda za a bi kamar al'amuran da na gani kamar irin wannan lokaci abinda zai samar da zaman lahiya mutane infoma ne sun kashe jama'a a cikin ƙasar nan su ka haddasa bala'i a cikin ƙasar nan infoma saboda kaga dai wanda ke can cikin daji bai san yadda aka hituwa da ƙarahunan ba sai dai aka mai su amma ka'ida ne kaga menene informa wa ana kira informa informa ai kusan mutane duka yanzu informa ne tunda har mutanen da suke samo shanu suke kinafi kudin nan ba cin su suka ba ka ba da su suka ana so musu su abubuwa da su kuma wanda suke ba ana ganin suna wuciya misali kamar irin bisashen da suke tahowa da su cikin jeji ai kaga ba yanka su suka ba kasuwa suka kai su suna saiwa to kaga masu shiga motoci suna zuwa suna so bisashen nan ai ka gani ana ta kiran informa informa to ka je kai ka ce ba barawo bane ka so ta hannun barawo to ta yaya ne abu zai iya kare kullum an kwaso dukiya an kawo kasuwa an sai suwa kuma abin ba a daina ba haka ai kaga shi wannan abu da ka gani idan an tsaya an bi tsari idan ana son zaman lahiya za mu iya roƙi mutanen na in suna son zaman lahiya su zanna in ba su so kusan muna iya mu nuna ma gwamnati ba tsoronta suka yi ba kuma za a yi maganin su da farko abun da ina gani kamar cikin wannan sana'a da mutane kai ta haddasa bala'i cikinta ko jahilci ko rashin sanin manuwa menene rashin sanin manuwa yau musulmi duk musulmi ne duka in ka bincika masu aikata wannan abubuwa ba yawancinsu ba wanda an ka sato rago an ka suna da shi sai dai wanda su yanzu suna iya su sato su su suna da shi kaga wannan babban bala'i ne to ne ina kira su ma su fahimta wannan abu da suka su daina kuma shi abun ka girkira daga mai girma gwamnan jihar zamfara a har yanzu ta hanyar sasanci a ƙara zama a nemi sarakuna na filani a ƙara zama idan zaman sun ga bai ya wato mun san da ba za su yi ƙarfin gwamnati ba mu muna goya ma gwamnati ba ɗari bisa ɗari insha Allah duk inda suke mun sani mun san masu yi musu ayyukan nan mun san masu tahiya suna haddasa wannan al'amura cikin ƙasa muna iya sa a yi maganin su insha Allah shawarar da nake ba mai girma Muhammadu Matawalle ni Ibrahim dan dukununu wanda ya ko bai gane ni da ijiya ba ya san akwai lokacin da kwamishina daura ya ba shi waya mun yi waya ya ce in ya dawo za a kai ni wurin shi mu samu bayanan sirri a nan ba har yau dai Allah bai cika lokaci ba shine ina hotarin da duk Allah ya samu samu zama zan bashi bayanan sirri wanda za a bi insha Allah kuma a samu zaman lafiya cikin jihar Zamfara don mun san kamar irin abubuwan da ke faruwa a Neja Kebbi Kaduna Sokoto mun san abubuwan nan masu yin su duk yawanci ba can suke zaune ba cikin jejin jihar Zamfara suke zaune to kuma yawanci ba wanda ba mu san inda suke ba amma mun san da sanin cewa shi mai girma gona bai san da wasu abubuwa wanda ake a cikin kasa ba tun da kaga ba shi ka zuwa na gabatar da komi ba yana sai dai abin da ya ji an zo an gaya mashi amma mu da na zauna a cikin jeji mu mun san wasu abubuwa da ake ta ciya gwamnati ita ke kai mu barayi karahu karya ne ba haka bane wanda ke ko da akwai mutu ne ko jami'i ne wanda ke hudda da barayi ba zai yarda ba ya nuna ba dangi ne yana hudda da su ba koko har yau duk abubuwan da aka mun yi zama wuri wuri ba mu taba ganin wani dan siyasa babba ba hakan ga wanda ya zama kwamishina ko ciyaman wanda ya je da ba ana hudda da shi sai dai a tura wasu daga ɗaya cikin mutane wanda ka tsammani suna aikata wannan abu to shine muna iya ba mai girma gwamna shawara da shi mu wannan mutane masu aikata wannan abubuwa mun sani ana ta kiran gwamnati gwamnati ana ganin laihinsu ba gwamnati kaɗai ba gwamnati ba abun da sha mata kai abun da ne mutane ba su tunkara ba su gane ba ba su san masu aikata wannan mugan abubuwa ba ne wallahi duk wanda aka ce dan majalisa ne ko kwamishina ko mataimaki haka gaskiya ba za ka gane shi ya je wurin wannan hudda ba sai dai in a ce yana tare da masu yi to shine amma cikin wannan masu abubuwa kamar yadda na ce yana tare da masu yi masu sau bisashen nan in yana ba wasu kuɗi suna mai kasuwanci suna zuwa suna sau bisashe ga hannun mayagun ɗaya suna zuwa suna sayarwa suna ba shi kuɗi nan ne yake tare da hannu ga wannan haraka